haka za mu sharanta muku shahararre kuma ƙayataccen littafin nan mai suna sune sanadi wanda zuwa Ismail ta rubuta. Yanzu za mu shiga cikin littafin kai tsaye. Tafiya yake cikin kwanciyar hankali waƙar Maherzan Paradise ne na tashi a hankali daga kagansi ka san bai da matsala ko kaɗan daidai traffic light ya tsaya kasancewar bata basu hannu ba dan dan siririyar agogon hannunsa ya kalla yayi ɗan ƙaramar tsaki tare da cewa gaskiya yau na maka raunin dauko ta ko dan sakon bai ƙara ba aka basu hannu cikin sauri ya fisgin motar ƙirar ranger rover sport ya ƙara gaba tafiya yayi kamar 20 more minutes kafin ya kai makarantar wanda aka rubuta angel secondary school yana fakin ɗin motar yarinyar wacce <clears throat> ba za ta wuce shekara sha uku ba ta nufo shi ba tare da ɓata lokaci ba ta buɗe gidan baya ta shiga tare da cewa yayi aslam good afternoon afternoon ya amsa mata ba tare da ya kalle ta ba rufin motar ta yi tare da ajiye school bag ta kan kujerar mota, ta cikin rufin motar ya kalle ta tare da watsa mata harara at the same time yana how many times I have how many times have I wanted you da da ki bar ajiye min jakar kan kujerar mota shirya ta ce tana turo baki. Ni kike turo ma baki? Ta ce ce tare da nuna kansa da ɗan yatsa. A'a yaya, ni ban turo ma baki ba. Ta ce tare da marairar cewa kwafa ya Ya ce za ci ubanki ne. Ya ce tare da figar motar ba dai ubana ba ta ce amma a cikin ranta haka kowa ya yi shiru har suka isa shagari su daidai wani katon gida mai italian gate ya tsaya inda in few second gate in ya recognize motor ya yi sliding a hankali ya bude ya tuƙa motar ciki available parking space ya faka motar ya buɗe ya fito ita ma buɗewa ta yi ta fito thanks yaya common get out sai iya yi kamar yan bariki ya hantare ta ba tare da ta gama abin da za ta ce ba dai cikin balkoni tare da taɓa baki tana cewa ko ka ƙi ko ka so you are my driver ta danna security code ɗin ƙofar shiga falo momi ta faɗa tare da faɗawa jikinta momi ta faɗa tare da faɗawa jikin wata kyakkyawar mata wacce da ka ganta ka san ba ta da matsala komai a tare da ita ita ma matar rungumar ta ta yi baby ya school alhamdulillah maza tashi ki je ki wanka ki sallah ki sauko lunch box Lunch is ready. Daman ku nake jira. Okay mom ta tare da miƙewa a daidai lokacin da Aslan ya shigo falon. Da kaga da kaga matar kasancewar mahaifiyar Aslam ce, Aslan sallama yayi yi ta amsa tare da cewa heart ka dawo. Yes mom ya ce tare da zama kusa da mom dinsa. gaskiya mun ba zan kara ɗauko wacce yarinyar daga school ba mi ta maka kuma imagine dan na ce mata ta dauke jakarta daga kan seat ɗin motar potata shine take murguɗa min baki kamar ta ta ga ɗin ta murmushi mom ta yi yanzu in ban da ka, ina kake so ta ajiye jaka? oho on her lap of course kai dai son girma kamar gyambo tun da haka kika ce ban ƙara ɗaukar ta kai haƙuri zuwa next week direban da zai dawo ka san wannan abduction cases ɗin na yana bani tsoro the show of, not have all I care Shh, don't say that mom ta ce tare da sa ɗan yatsanta a kan lips sa remember yar uwarka ce taɓa baki yayi mom na gama shiryawa ta ce daidai lokacin da ta nufi dining sange take da mini going iya gwiwa da legend kallonta yayi ya haɗi wani abu tare da miƙewa yayi yayi har kan style She had abincin ba, I'm not hungry, maybe later. Na lura these days ba ka son cin abinci, or oh, is there any anything I shall now? Nothing ba, Bai ƙara kallon su ba sai da ya kai ƙarshen styles ya juyo, ya leƙa baby da ke zuba abinci yana kallon ta har ta gama zubawa tana zaune. ta ya kalla ya ga 'yan ƙirjinta ya kalla ga ‘yan nonuwanta da ba da basu gama fitowa ba nan take tsigar jikinsa ya ƙara tashi ɗauke kan shi ya shiga ɗaki tare da buɗe bel ɗinsa ya fara shafa manhod ɗin shi wanda wanda tsaye take su betin yayi kafin ya dawo min din shi Hagrid ya kai ya kwanta for almost 10 minutes kafin ya shiga tallar da yi wankan tsarki kan bremer head nufa ya yi sallah tare da roƙon Allah ya fi masa tare da ya yi masa wannan jaraba jallabiyar jikinsa ya cire ya ɗaura towel ya ɗauko wayar shakirar iPhone ya yi dialing number ya yi dialing wata number wanda aka sa wanda ma sunan bestie Ringin biyu aka ɗauka, "Go help aka ce daga ɗaya ɓangaren, "I'm cool, kana ina ne?" "Ina nan wajen Zoo Road, me kake yi a Zoo Road?" Suman da Nafisa na ajiye gidan wani suna. Gaskiya Sadiq I want to see you, ko in zo daga nan sai in koma in yi fakin su mama. i will be glad in kai haka hakan. Okay, let me turn. I will see you in a few minutes. Kashe wayan yayi tare da miƙewa cikin wardrobe ɗin sai nufa tare da ciro wasu Gucci da t-shirt tare da wani black jeans in few seconds ya dressing ya yi kyau with innocent face don style ya nufa <sighs> ya su mom har sun gama lunch mom tana waya da gani da mijinta take waya sai kuma baby da ke wurin home library tana homework zama ya yi kan sofa da ke kallon mini sinima a ɗakin katafaren falon mom ce ta gama wayar ta ta kalli inda yake shirya a kawo abincin ne girgiza kai yayi tare da cewa i will wait for sadiq he is on his way okay i'm going upstairs in ya zo ka gaida min shi ta faɗa tare da miƙewa oke zan gaya mashi ke kuma baby ki yi sauri ki gama kada ki kifin malamin islamiyyan ki mom ta faɗa lokacin da ta nufi style da zai sada ta da fat ɗinta ta momi baby ta amsa mata idan ta kan calculator da ke hannunta bayan tashin mom da kamar wani minute ya kalli inda take ke ta ciki goma ɗakin ki E kamar ba ta yi kamar ba ta ji abin da ya ce ba don inda sabo ta saba bai taɓa yarda ta zauna wuri daga shi sai ita ba ke baki ji na ne ya daka mata tsawa miyewa ta yi da sauri ba tare da ta kalli inda yake ba ko ce masa ofan ba ta tattara kayanta ta hanyar staya ke ya ƙara daka mata tsawa juyowa ya a hankali kwamfiya ya faɗa tare da ba tare da ya kalli inda take ba cikin sauri sauri ta iso inda yake ki raina ni ko yi ban raina ka ba me yasa da na yi miki magana kika yi banza kika kyale ni ni ban ji ba yadda Allah ya sa kada Allah ya sa ki ji am let me warn you wanda ya zama the first and the last time da zan yi miki magana ɗaya sau biyu kina ji na don ko wanki umar yayi kaɗan da in yi masa magana ɗaya sau biyu hope i have made myself clear yes yaya i'm sorry ba zan get get the hell out of time ya faɗa shi kai shi yana mamakin tamfa <sighs> na shi jiki jiki a sanyaye baby ta hau sama saman bene direct ɗakinta ta shiga ta ajiye book ɗinta kan study table da ke ɗakin ta ta zauna kan gado tana tunanin irin halin yaya aslam ni dai yaya yaya ya canza min tun da ya dawo daga spain karatu duk ya tsane ni kamar ni na ce ya dawo gida by force shiru ta ɗan yi sannan kuma ta ci gaba da cewa if you want to be angry you should be angry at mom and dad ni ba ni ba ni ba wallahi zama dai tana tunani can kuma can kan wardrobe ta hango ta hango toy set ɗaya da ya kawo mata sanda yake karatu a can spend murmushi ta yi ya stop being mad at me zan zama good girl har da har ɗakinka da toilet ɗinka kaza. zan dinga gyara maka few minutes da fitan baby su ya iso lafiya lau suka gaisa Aslam ya ce amma Sadiq baka da mutunci a ce ka zo har ba ka baka ni ba gaskiya I'm sorry ina mom da baby suna upstairs kira min su kira min su aiki kira masu aiki yayi suka suka sake setting dining tare suka ci abinci suna kama suna gama cin abincin suka koma kan sofa suna ɗan hira kaɗan kaɗan sadiq ne ya ɗan gyara zamansa tare da fesin ɗin aslam guy wasu zan ka ce you want to see me hope ba matsala hope ba matsala murmushi aslam ya yi gaskiya sometimes is is bothering me kuma ana wa tunanin you are the only person I can trust haba kasancewa we are more than friend to each other shiru suka dangi sana aslam ya ce I'm masturbating what sadiq ya ce tare da miƙewa well shi kuma asalam sun koyar da kansa ya yi ƙasa ya yi haba aslam don tell me you don't hukuncin da zunubin da ke kai da ke kan mai zina da ke kai mai yin zina da hannu still shiru aslam ya yi tell me how far aslam ba tare da ya kalle shi ba ya ce an ɗan kwana biyu amma baka da wannan problem din kafin mu baro Spain. No just wajen wata biyu da suka wuce na kasance ina zama very horny kusa always subhanallah wajen two months kuma sai yanzu kake ganin ya kamata ka gaya min. Did you think it is easy to tell your friend? that ina taɓa azakari na har in samu nutsuwa kuma yanzu da na gaya maka instead ka bani advice you are shouting kamar kana kamar haka nima na so ya faɗi maganar a fusace oh it is ya faɗi maganar a fusace oh is it is because you are not in my shoes don't say i'm not in your shoes cause every mature and healthy man yana da buƙatar mace amma a religion ya hana mu zina kowace iri ce i know so please ka gaya min abin yi abin yi shine ka yawaita azumi haba in yawaita azumi don in don inda don in dinga ƙaruwa kamar kuɗin guzuri ko Na daman ga slim please another solution duk da halin da suke ciki bai hana sadiq dariya ba what is funny me abin dariya ana sorry second solution shine kai aure aure me ban taɓa sanin you are a horrible advisor ba sai yau seriously speaking ko azumi ko aure ko kuma ka yi ta dora wa ka lemon ko kuma kanwa haba sadiq sai ka ce in yi ta shan potassium ya yi kaca-kaca so kake in yi ta shan potassium ya yi kaca-kaca da intestine ɗina amma a tun zan sha lemon ɗin murmushi sadiq ya yi before saying beta sun yi ɗan shiru before sadiq ya ci gaba da cewa me ya sa ka zama an gani da na yi maganar aure ko ko ba ka son aure ne murmushi aslam ya yi amua murmushi aslam ya yi amma you are very funny in ban da abinka ka taba gani Heljiman ya ce baya son aure ok then why that reaction ɗazun da ni ci ka aure har da cewa am um, I'm an horrible advisor. <sniffs> Ai maganar ne ya zo min bambara kwai kamar ni ka ce in yi aure alhali farin ina gani suke kamar ban zama meco ba sannan kalli cousin ɗina 'ya'yan dadin London da uncle <sniffs> duk sun haɗa doctorate degree ba su yi maganar aure ba sai ni da nake hada masters baki sadiq ya bude yana kallon shi duk abubuwan da ka yi starting a not reason sannan yau a 27 an kana maganar cousin dinka wanda ba a san ranar aure auren su ba sai ka san ayar da suke kai ka san ayar da suke shekewa na ji ladies a zoom ina son auren sai in je in sami da maganar aure ko kuma in na yi musu maganar auren sun yarda sai in aure ka ko tun da ka san ko girlfriend ba da da shi balle Pilas dariya da ya yi sosai sannan ya yi shiru don ganin yadda Aslam ke harararsa. What is funny? Ka san ba na son dariya when being serious. Pardon me, pardon my manners ya ce don son. Don ya san halin Aslam suna iya hawa sama yanzu nan. sai da ya ƙara natsuwa sannan ya ce duk koyan nan ba case ba ne ba since you are handsome educated and above all born with a sly silver spoon so you are telling me ba zan samu ba zan samu da za ta so ni don Allah ba kenan I'm not saying so ga ka da cousin tsala tsala in cousin ina cousin din suke tsala tsala Yaya Aisha baby fa suke fuska Aslam yayi before saying ai ko matan duniya sun kare ba zan iya auren wayannan banzayen ƴaƴan ba to zan baka ɗaya daga cikin sisters ɗina kam wayannan sisters ɗin naka da ba su da respect da kuma shige jiji da kai ga kuma shegen jiji da kai zaka bari to a kai kasuwa dariya duk suka yi sanar da to sai ka dage da shan lemon tsami ya faɗa da foniton na gwammace in yi ta shan lemon for eternity da in auri cousin ɗina ko sisters ɗinka da karasa maganar badobal ya kara ɗaya daga cikin masu aikin gidan ne ta je ta buɗe kofar ba da daɗewa ba ta sake shigowa aslam ya ɗan kalle ta before asking why in a respective manner ta ce malamin bebi ne kwance take har bacci ya fara ɗaukan ta aka kwankwasa ƙofar ɗakin ta komi ta ce still laying down yar aikin ce ta shiga tare da sallama amsa mata ta yi before malam ya zo ne eh ya zo ya ce yana jiran ki to ta ce tare da kyau ko minti biyar ba a yi ba ta sauko don staya sanye da swiss lace ɗinkin skirt da and blouse ta rufe kanta da ɗan kwalin lace ɗin hannunta kuma was holding the Glorious and daga nisa ta hango Aslam da Sadiq a hankali ta zo wurin Sadiq good afternoon ya yi juyowa ya ya kalle ta with a smile on his face afternoon baby ya gida ya karatu alhamdulillah kallon Aslam ta yi before ya yayi na tafi karatu malam ya zo ba tare da ya kalli inda take ba ya ce okay Sadiq ne ya kara da cewa a yi karatu da kyau ban da wasa ta yaya ta faɗa tare da yin hanyar da zai sada ta da cikin <coughs> gadin Sadiq ya bi ta da kallo bayan ta fita ya kalli Aslam guy wannan yarinyar tana ƙara kyau fa ko dai in haƙura in jira ta har ta girma in aure ta rasa Aslam yayi tare da taba baki a ko yanzu ma kana iya turo magabatanka katon banza kai I wonder how I end, how I end up being a friend with you haka suka ta hirar su har lokacin sallah yayi suka je suka yi sallah daga bayan mom din Sadiq ta kira shi da zo ya maida su gida sallama suka yi da aslam inda aslam ya raka shi har mota daga wajen ɗakin shi ya wuce ya kunna kallo haka rayuwar aslam ya ci gaba da gudana akan duk sanda ya ka sanda ya kalli baby ta yi wata shiga ƙananun kaya sai ya ji sai ya ji sha'awarta ita kuma mutuniyar bata san wainar da ake soyawa ba wata rana aslam yana zaune da laptop ɗinsa inda yake browsing ways of stuff Filistin Abstraction World tun da shi kansa abin yana ba shi mamaki yadda duk wani na nashi yake tashi at the sight of her. Result kala-kala Google ta bashi amma bai ga ƙwaƙƙwaran solution ba kuma ba zai iya sanar da Sadiq Melroson da yasa yake samun sha'awar ta ba. Shawa ba ba most annoying thing is that shi ba son ta yake ba cause ko tunanin ta ba yayi sai in ya ganta kuma in zai ganta da that the cell clothing bai baya jin komai amma most of the time ƙananun kaya take sawa ko tana tunanin she still a kid ni oho duk tunani yake yi a cikin zuciyarsa kawai tsaki yayi wanda mom da ke so ne the people way away from him ta ji sweetheart any problem ta faɗa tare da kallon shi shafa fuskarsa yayi tare da busar da iska no problem ba kawai ina tunanin friend ina da ke spend ne lallai kam kar ka damu idan dad ɗinka ya dawo zan mashi magana sai ka je can ka gansu i already appreciate it allah ya sa dad ya yarda ko da in barwa shegiyar yarinyar nan gida. mom please ki taimaka me cause na san in ni zan gaya mishi ba zai taɓa yarda ba kai ka damu i will talk to him sannan ta mai da hankalinta ga mujallar tambari da ke hannunta shi kuma browsing ya ci gaba da yi tana sanye tana tsaye gaban miro ɗaure da ta iya ta da alama wanka take son shiga ƙoƙarin ɗaura kanta take ƙoƙarin ɗaura kanta take da ɗan ƙararramin tawul ko fand babu a jikinta ta nufi bathroom don tana shiga ta fara ƙoƙarin haɗa hita amma ya ƙi ta yi ta yi amma amma ta ƙi sai ta tafi sai ta fito ɗakin ta ɗaure da wannan tawul ɗin straight da taya ta yi aslam da ya ƙura wa laptop ɗinsa ido ya ji ƙafar mutum na saukowa daga ta cinyoyinta idonsa ya ci karo da shi ga su fari ƙal da su yadda take tafiya har tawul ɗin yana buɗewa yana rufewa he can try ya ga private part ɗinta zai yi jikinsa ya ɗaure ya ɗaure action nan take wani irin muguwar harara ya bi ta da shi ke uwar uwarki ina zaki ya faɗa a fusace nan bata mom da bata san wainar da ake soyawa ba ta dago ta kalli aslam sannan ta kalli staya ita bata ga aibin shigar baby ba ta sake kallon aslam me ta yi kwantar da murya ya yi don kar da mom ta gane halin da yake ciki haba mom ya kamata ta fito haka bayan ga masu aikin gidan nan rututu in banda abin kawo shi ta kalli baby da ke tsaye da alamar maganar da Aslam ya yi bai dame ta ba. Baby me kike so mom hitan bedroom ina ne bai aiki kuma ina son in yi wanka. Ta faɗa ba tare da ta kalli inda Aslam yake ba oke je ki gaya wa ɗaya daga cikin masu aikin. da ke kicin su kai miki ruwan zafi oke mam ta faɗa tare da takawa a hankali ta cikin kicin shi kan aslam miƙewa yayi ya nufi upstairs yana shiga ɗakin shi ya buɗe firij ya ɗauki lemon Tsami ya sha da yawa amma still bai samu natsuwa ba har sai da ya yi masturbating bathroom ya shiga ya wanka sannan ya sake cika bathtub da ruwa ya shiga ya kwanta tare da runtse idanuwan shi. Tunani iri-iri yake is he doing at doing at on purpose ya tambayi kansa I already have to find out her intention abubuwa iri-iri yayi ta ayyanawa cikin ransa yarinya Allah ya sa ba ki da dati don wallahi sai kin ci ubanki sai da ya gama ayyana ayyana abubuwa a ransa da zai yi testing ɗinta da su daga baya ya fito daga bathroom. shirin English waya ya yi sannan ya sake saukowa don su har lokacin bam tana falo baby na zaune kusa da ita suna sanye take da gajeren gwando mai santsi da rigar shi mai hannun base a gaban riga a rubuta Hello Kitty sai faman nuna abubuwa da ke cikin famtop take laptop take da tsanta da alamar ordering ɗin kaya za a yi mata mom ce ta ɗago ta kalli aslam da ordering ɗin kaya muke ko da abin da kake bukata na bukatar komai sai fafus ok amma na yi maka selecting ɗin wasu beautiful fam sandal ko zo ka gansu takawa ya yi ya je gurin su ya ga Mom tayi yi selecting kaya daga short going sai mini skirt da sliding. Mom wayannan kaya waye ya ce lokacin da mom take scrolling din nuna mishi sandal din na baby of course. Wai ita baki ki saya mata normal kaya ba ne kamar ya normal kaya. Ko kana nufin zai a abnormal a'a I mean decent one. To in banda abin ka fita za ta yi da shi. Ai kayan shan iska ne. Har zai sake magana ya yi shiru. Ɗan dogon don gudun kada mom ta gano shi bayan ya gama ganin sandal din ya kalli mom mam please ki bani makullin jagur xf zan ji shan iska waje motar kafa yana nan kawai jagur din da ke son cruising da shi ka duba inda nake ajiye makullin moto <sighs> without wasting of time ya dauko makullin ya yi wa Mam Sallama zai fita har ya kusa fita ya tuna wani abu ya dawo baya baby ya kalla kina zuwa shan ice cream kamar tana jira ya yi siyaya in zo mu tafi eh amma ki sauri ki ki shirya in jira ina jiran ki a mota ya sake ya fita ita kuma ta yi upstairs da gudu doguwar gawayin ta sa wanda bai yi da kaiwa ƙasa ba daga ciki ta sanya lijin ɗan ƙararramin gyale ta ɗauko ko kwalliya bata yi ba amma bai hana ta kyau ba don su ta nufa rike da gyalen hannunta ko ta kan man bata yi bata bi ba tana da sauri tana ta sauri don kada aslan ya ce ya fasa zuwa da ita babi ko sallama babu man ba sauri nake ba don kada ya ya tafiya barni ta faɗa tana turo baki to na a dawo lafiya man ta faɗa tana murmushi ko amin bata ce ba ta sa kai ta fita da sauri ta fito ta nufi mota ta buɗe ta shiga don ko gyalen bata yafa ba sai da ta shiga mota juyawa ya kalle ta gani ya yi hannun rigar tana faɗowa tana baidawa. me ya sa min ki? ya faɗa fuskarsa babu alamar wasa da sauri ta fara duba kayan jikinta la yaya ban zuge zip ɗin rigata ba ina ta sauri kada ka tafi ka bar ni ta faɗa lokacin da take ta kiciniyar da zip ɗin rigar kallonta ya yi tare da taɓa baki ya juya ya fara tuka mota har suka fita gate ta gama zuge zip ɗin ba jiya mai baya ta yi tare da cire gyala ya please help me hannun bai kaiwa banza ya yi da ita kamar bai ji abin da ta ce ba sai ta sake requestin sannan ya yi fakin a gefen straight ɗinsu Ba tare da bata lokaci ba ya da zuge mata zip din I'll find out if you are pleading with me or just being silly ya faɗa ƙasan makoshinsa kallonsa ta yi yayi mai kace ko kallon inda take bayi yi ba ba da ke nake ba haka ya kaba hanyar osis banda wakar maher habitu ba abun da ke tashi daidai osis ya sa ya tsaya ya buɗe ya fita ita ma kokarin fitowa ta yi dalla ki jira da cikin mota idan ka mata tsawa ta koma cikin motar ta buɗe sannan ta turo baki bayan kamar minti goma ya fito rike da leda ya shiga cikin motar tare da ajiye ledar bayan motar bas ya yi suka kama hanyar gida suna cikin tafiya ta kalle shi ai me ka sayo tambaye ta tambaye shi ice cream and he ta faɗa tana clapping hannayenta is what what you are supposed to say no thank you haka suka dinga tafiya ba mai cewa komai leta ya jiyo ta kalle shi ta jiyo ta kalle shi yayi ina ya sha askirim din yanzu ta faɗa tana mare da cewa ba tare da ya kalle ta ba ya ce wai man ba za ta bari in sha in sha da yawa ba dalili ya sake tambayar ta ba tare da ya kalle inda take ba wai cewa take yawan shan sanyi bai da kyau ga mace dariya ya kubce masa wai mace yo yayi ni ni mace bace ta faɗa tana tura baki kallon ta yabi shayin ke mace ce mana inda kina hana na sukuni ya faɗa ƙasa ƙasa kallon sa tayi da amiya mai kace Aishat kada ki damu ba gida za mu ba na ce wai yaya ni ba mace bace ban sani ba ya faɗa tare da hararanta to yaya ina za mu in mun je za ki gani haka ta ja bakinta ta yi shiru don ta san halin aslam haka kowa ya shiru har suka shiga har suka isa gidan zu a the available parking lot ya ajiye motar shi kai ni dai yau zan ji daɗi na hararar ta yi is that what are you supposed to say thank you yaya fita suka yi ya amsar musu tiket sannan suka shiga suna tafe ita kuma riƙe da ledar har suka isa gurin zama wanda yake da kyau da flowers tare da grass cafe zama yayi ita ma kuma ta zauna kusa ke ko matan ya nuna mata kujerar da ke kallon shi ko a jikinta ta je ta zauna opposite da shi gashi gashi ta faɗa tare da miƙa masa ledar amsa yayi ya cire fan mil ya maida mata saura baka cin snacks ɗin eh ice cream ta ɗauka ta buɗa ta fara sha a hankali shi kuma ya balla murfin milk ɗin ya kifa kai yana sha yana sha yana kallon ta ita kuma sai shan ice cream tana kallon wasu saurayi da budurwa sai murmushi take me ke baki dariya wayancan suke bani dariya me abin dariya da kike da kika gani ta tare da su kai yaye kalli yanda suke kallon juna ba su kiftawa ina ruwanki da su ko dai sun burge ki ne taba baki ta Allah ya sauke shiru suke sake yi sannan ya ce na ji ɗazun kin ce hitan ɗakin ki ya lalace eh to ki ringa zuwa ɗakina kina wanka ba tare da ta kawo komai cikin ranta ba ta amsa da to kuma kada ki ce wa mum kina wanka a ɗakina yo yaya in ta sani hana na za ta yi ne ni da ɗakin yaya na eh na san ba za ta hana ki ba amma kada ki gaya mata to yaya ta ci gaba da shan askirim ɗinta shi kuma yana mamakin irin yarintarta Bayan kamar 30 minutes suka koma gida kowa ɗakinsa ya wuce tun da ba kowa a falo around 7 bayan ya dawo daga masallaci ya ɗauki shi ya hau Instagram duba posts about celebrity tare da buɗe message ɗin shi kawai sai ya ga an buɗe mashi ƙofar ɗaki sanye take cikin satin short gown mai spaghetti hand sai gashin kanta an raba shi gida biyu sai kowanne ɓangaren an yi mashi kalba wanda ya sha ribar kamar kan jarirai duk ilahirin nais ɗinta zuwa ƙasa waje yake tana buɗewa ta juya tana rufe ƙofar inda hakan ya ƙara ba shi damar kallon bayanta da ɗan ƙaramin ƙugunta zuwa ɗan ƙaramin hips ɗinta wanda ba su gama bayyana ba <laughs> kawai ya ji a ƙasan maƙoshinsa bai ankara ba sai ji ya yi ta ce yi mam ta ce ka sauko dina is ready shi kam kallon ta kawai yake ko kiftawa ba yayi ka ji yaya mom ta ce kawai ya mika mata hannu zo ki jani ban iya tashi mutuniyar kam ko a jikinta ta zo dab da shi ta sa kafar ta daya kan gado ɗaya kuma ƙasa ta sa hannuwanta ta shi nashi shi kam tana ɗora ƙafar ta ɗaya kan gado ya hango pink shot Dage jikinta tana kama hannu ya ji wani irin electricity cikin jikinsa ita ma haka ta ji a cikin jikinta la ya yi hannun shokin dariya abin ya ba cike ma hannun shokin ita ma dariya ta yi sai kokarin jan shi take amma ko shokin ya yi shi kuma sai kallon tes ɗinta yake riƙe hannunta ya yi gam kamar zai tashi sai ya jawo ta sai da ta faɗa jikinsa kam yayi kana da ƙarfi ji yadda ka ja ni sau ɗaya na faɗi ta faɗa tana ƙoƙarin tashi gam ya danne waist ɗinta da nashi sai ta ji wani abu amma still ƙoƙarin tashi take shi kuma kallon cikin idon ciki yayi ka sake ni ka tashi mu je mu ci abinci a hankali ya sake ka sake ta ya ce cikin murya mara lafiya ya ce to ki ɗaga ni da sauri ta tashi